ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Na ga ta kaina kashi na uku. Hutu ya ƙare, na koma makaranta na ci gaba da karatuna har muka zana mok, muka dawo gida, muka yi sati biyu muka koma. ana jibi za mu fara rubuta jarabawar mu ta ƙarshe abin mamaki sai ga gali ya kamun ziyara muka yi hirar mu mai daɗi da zai tafi ya bani shawarwari tare da nasihohi na ya godiya tare da alƙawarin cewa zan yi abin da ya ce ɗin muka yi sallama ya tafi ni ma na ɗebi tsarabar da ya zo min da ita mun fara rubuta jarabawar mu ta fita sakandare ranar talata biyu ga watan biyar inda muka fara da practical akan biology na fito kenan sai ga uzairu ya kamo wasiƙa daga gurin nafi'u tare da katin fatan alkhairi saboda shi ma yana can yana rubuta tashi jarabawar ta ƙarshe a jami'a shi ya sa ma bai samu damar zuwa da kanshi ba na ce allah sarki na fi'u ubangiji ya ba mu sa a baki ɗayanmu uzairu ya amsa da amin ga abin da wasiƙar ta ƙunsa har kullum zuciyata tana raya min cewar kina cikin ɗaiɗaikun mutanen nan da ke yin nasarar samun abin da suke so a rayuwarsu wannan dalilin kan sa ni cikin so da ƙaunar kasancewa tare da ke don ganin kamar hakan zai fi kusanta ni da cin nasara. A yau nasarorin rayuwa kan danganta da nasarorin da aka samu a jarabawa. Na sani kin shirya jarabawa ki ta ƙarshe don kin ɗauke ta da muhimmanci. To amma kuma sanin hakan ba zai hana ni cewa ki ƙara himma akan wadda na san ki da ita ba. Ki fito mana da takardar da za ta faranta mana rai har mu yi alfahari da ke. Dan uwanki, Nafi'u uzubairu. A cikin katin kuwa ga abin da aka rubuta. I wish you 100% success in your exams. May the Almighty Allah give you the wisdom to present perfect answers. Nafi'u Zubairu. Na ji daɗin wasiƙar Nafi'u da katin shi. Na tabbatar wa kaina cewar shi ɗin yana cikin mutanen da ba zan taɓa manta da kulawarsa a gare ni ba. Duk lokacin da wasu ke nuna tsana a gare ni, shi mai kulawa ne, mai taimako kuma mai min alkhairi. Na shiga cikin jarabawa da ƙarfin jiki da na zuciya. Shekara guda cir na ina shirin zuwanta. Na kuma yarda da cewar da ake yi abin da ka shuka shi kake girba. Tun da muka shiga jarabawa har muka gama, ban ga abin da ya tayar min da hankali ba. islamic studies muka zana a ƙarshe na fito daga aji da kwashen fefa yana kallon makarantar kamar yau na shigo cikinta shi har na gama kamar ba wuya sai na tuna karin magana nan da hausawa kan ce komai ya farko zai yi ƙarshe larabawa kuma sai su ce kulla ati karibun yara sai tsalle suke suna murna sun gama karatu ni ko tausayi ma abin ya bani sabida ganin da na cewar mafi yawancin yaran da aka haɗu da su a nan ɗin an rabu kenan ba za a sake haɗuwa ba kamar yadda mafi yawancin yaran da muka haɗu a firamare da muka rabu ba mu sake haɗuwa da su ba ina cikin wani hali sai ga asma'u adam da gudu muka rungume juna cikin shukura da godiyar ubangiji badi a daga babana ce yana son ganin ki don ku yi sallama muka jera muka je inda yake cikin girmamawa na gaishe shi shi ma ya amsa min yana murmushi badi ati ina fatan dai kuna shirin ci gaba zuwa jami'a ko na ce masa sosai ma me kike son karanta na ce mishi computer science ya gyaɗa kai nuna alamar gamsuwa tare da faɗin da kyau zan tafi da ƙawarki sai kuma ranar sanford da price giving day ko aka gama zuba kayan asma'u a cikin motar babanta ta shiga suka tafi suka bar ni nan tsaye sai kawai na ji hawaye suna zubo min na koma hostel ɗinmu kenan sai ga na ya zo tafiya da ni ganin shi ya sanya na farin ciki shi ma ya gama kenan ya dawo gida na bar wasu school daughters kayana sai ɗan abin amfani a jakata kawai na ɗauka. suka biyo ni suna min rakiya har jikin motar nafi'u ni da wasila ran na farin cikin mu bai kwatantuwa a falon anti muka hallara gaba ɗaya yaran gida anti ta yi mana yar kware-kware walima da daddare muna kwance ni da anti can cikin ɗakinta bayan na je su ba na yi sati biyu na dawo na kalli anti cikin nutsuwa na ce mata ba za ki je wajen baba ba ne maimakon in ji ta fara tambaya ta ina ruwanki ko rashin kunya sai na ga ta saki wani lallausan murmushi baba ai yana tare da ɗanshi kin san muktar ya dawo wancan satin amma yi mishi ƙarin girma jiya da daddare ya iso nan gidan in kin haɗu da shi sai ki taya shi murna ban tanka mata ba sai ta ci gaba da faɗin biki ga tsaraban ma da ya zo da ita ba kowa sai da ya samu har da makwabta gana ku can leshi ne guda biyu sai shadda iri ɗaya ke da wasila mu ma ga namu ta shiga nuna min tana bayanin ni da mahaifiyarsa iri ɗaya a tamfofi sufa ya siya mana dukkan mu guda bibbiyu da kuma manyan leshi su ma bibbiyu hajiya murja ma leshi da atamfa ke har gidan su gali babu wanda bai samu ba babba da yaro na yi sabil da baka na cewa to an take nan shi ma yana cikin sojojin da aka ce sun saci dukiyar mutanen liberia ko salati mai karfi an ta yi hasai da ta sa na tsorata muktar din dan ta sake faɗin wata magana ne maza na soma ba ta haƙuri yana faɗin sabitar baki ne ba shi nake nufi ba da kyar na samu ta haƙura ga kayan nan ki haɗa hada na hada nakin duki kai a ɗinka miki ki yi kwalliya tunda dai gashi kin gama karatu na ce ba na so anti kuma na roƙe ki kar ki rika shigar da ni cikin al'amuran mutumin nan tunda na gane shi ma kina masa so irin wanda kike min to kowa a bar shi a matsayinsa ta tsira min ido tana kallo na me yake miki ne haka badi'atu na ce babu komai kuma dan Allah kar ki ran ranki balle wani ya ji kayan shi dai bana so kar kuma ki ce za ki tilasta min a kansu washe gari tunda da safe ina falon anti na ki fita don ma mu haɗu da shi a wani wurin zainab da luba na kama yi wa kitso don kar ma anti ta ce za ta aike ni wani wajen sai gashi ya shigo na koyar da kai na ƙasa ne kamar ban gan shi ba na ci gaba da magana da yara anta ta ce ba di atuwai biki ga shigowar mukutar ba ne ba za ki gaishe shi ba ya eh, maza ya ce anta ai mun gaisa da ita bar ta kawai ta yi ta a zuciyata na ce ashe kai ma kana da dabara ya nemi guri ya zauna suka so hira da anti ni ma ne maza na ƙarasa kitsan da nake wa yara na fita na barsa a dakin. da yamma ne shiri cikin wata atamfa holan mai ruwan goro na yi kyau sosai domin ta dace da fatar jikina ɗinkinta kuma ya fitar da surata da kyau gashi kuma na riga na zama budurwa domin shekaru goma sha takwas ne da ni anti kuma tana iyaka bakin ƙoƙarinta wajen ƙayatar da 'yan matancin na da kayan kwalliya ko san da na wannan kwalliya 'yan kunne da sarƙa zinari ne a jikina sai ɗaukar ido nake na ɗaura agogon da ya dace da hannuna na yi matuƙar yin kyau na fito ina taku ɗaiɗai da takalmina mai tsinin diddige yayin da na riƙo jaka da gele na a hannuna daga nesa na hango motar da muktar ya zo a cikinta a zuciyata na ce tab jan! Lallai mugu mutumin nan ya samu kuɗi in an ce ya yi yosa taron anti ya ɓaci na yi nufin wucewa ba tare da na kalli yaran da ke jikin motar ba sai na jilba tana cewa anti badi ati da Allah taimaka ki kwashe min sauran kayan nan ki ɗora min a hannuna idan na sunkuya na hannuna za su zube na ce to liba na isa gare ta na shiga sunkuyawa cikin motar ina ɗebo kayan kwalmar da ya fita ya siyo musu ina ɗora musu akan hannayensu har sun kusa karewa sai na taɓa wata leda mai kyau in leƙa cikinta sai kawai na naga kwalbar barasa wiski gabana ya yanke ya faɗi dam na ce lallai ɗan da babu babba yake alfahari da shi ya lalace kamar in mayar da ita inda na ganta sai na fasa na bai wa ita na ce maza yi gudu ki kai wa babu babba wannan yana can falon shi da baban lungu suna hira ta kalle cikin nutsuwa ta ce menene shi anti na ce mata abin sha ne mai girma kaiwa baba ki ce mishi a motar yayan ku kika gani ta ce min to da rungumi kwalbar da kyau ta nufi cikin gida da gudu ni ma ne maza ne waje na yi tafiya ta na nufi inda za ni na dawo sai kawai na ga gali da muktar tsaye a waje suna magana su na yi kamar ban gansu ba na nufin wuce su sai na ji muktar ya ce min ke zo nan na yi kamar ban ji shi ba na ci gaba da tafiya ta. haba hajiya badi ato in ba busa ba daga hannu gali ne ya magana wannan karan dan allah tsaya in zo mu kwashe gaisuwa na ja na tsaya ya iso muktar ma ya iso ina kika ji haka kike wannan kamshin na yi murmushi na ce gali kenan to rijista jam na je na yi ya saki wani lallausan murmushi king spite restaurant za mu je ko zaki mana rakiya ne na ce kai haba gali ai ban kai nan ba tukunna dai buktar ya kalle ne ce wai ke manin kin girma kin zama yar iska ko to idan kin shiga gida kiyayi wa nafi godiya dan shine ya gamu da luba ya karbi kwalbar giya da kika ce ta je ta kai wa baba babba inda baba babba ya ga kwalban nan yau da sai na babballaki ya yi magana yana kwatanta yadda zai ɓaɓɓalla nan gali ya kwashe da dariya ce sai ka ce wata 'yar tsana na yi wa muktar wani irin lalataccen kallo irin na uku kwabo na ce wuce nan ba zan babballi a ka ba don kana so kwatanta zan sa a zo a kwashe ka a jefa min kai a cikin sel sai ran da na ga dama sannan in sa a fito da kai gali ya ƙara kwashewa da wata dariya ya ce da girman ran ranki ya daɗe hajiya badi'atu shi yallaɓai ɗin da nake ganin shi nan har ya samu shiga haka ne da zaki sa shi ya mana irin wannan kasassaɓar ban tanka su ba na wuce su ne tafiyata sakamakon jam ya fito har na soma karatuna a jami'ar bayar kano kwamfuta science ɗin da na nema aka bani ita kuma wasila tana abu zaria tana karantar bankin harkokin karatuna suna tafiya min yadda ya kamata ba ni da wata matsala sha'anina kawai nake yi na ƙara wayewa na ƙara gogewa idona ya ƙara buɗewa saboda mu'amala da jama'a daban-daban na koyi kwalliya irin na zamani gaga ta irin wanda Anta take min kullum a cikin siya min kayan kwalliya take idan ina gida kuma za ta bar komai ta ɓata lokaci mai yawa wajen gyara min jikina da gashin kaina wanda kullum ba ta gajiya da mamakin cikarsa da tsawonsa wato shi dai mai gashin mai gashin ne kawai abin da kullum take faɗi kenan don hakan tsaya faɗar irin kyawu na ma to neman magana ne kawai shi yasa na taƙaice zance kawai na ce na girma na koyi kwalliya irin ta matan zamani innata da kanta idan na je so ba ta ji ina yi wa kakanni na fulani shaƙiyanci ba ta iya yin shiru sai ta ce min aikuwa da ba za su kike wannan yaukin bari'atu in yi murmushi in ce inna ni me ya haɗa ni da su ni ba zazzagiya ce amma a zuciyata na san ita gaskiya take faɗi ita ba fulatanar asali ce ta jimeta ita da danginta kyawawa ne santala santala mazansu da matansu ga gashi ga su da daradaran idanu to haka ni ma nake a wannan lokacin na fi kamar ya lashe ne yake ji saboda tsananin kulawarsa a kaina ko ina ka duba a falon antina tankama tankaman hotuna na ne da kullun yake sakawa a yi min na dawo zariya don in hutun sati guda a dalilin karatu da ya min sauki yana tare da antina muna hira ina gyara farce na da aska a gefe na kuma kilishi ne da antina ta ajiye min nake ci sai ji ne ta ce muktar da ya ba da kujerun aikin haji har ma alhaji ya rarraba tsakanin hajiya gogo hajiya nafi alhaji zubairu ma biyu ya samu alhaji lungu ɗaya tsofaffin da ke gidan nan kowa an ba shi ɗaya da mutumin da ya taimaka wa muktar ɗin ya samu makaranta ni ma an bani ɗaya shi ne na ce to tawar sai ki hau kanta don wasila ma alhaji zubairu ya bata nashi ɗaya kawai sai ku tafi tare na kalle ta cikin nutsuwa na ce na gode amma ni bana so kuma na roƙe ki da ki daina sani a cikin lissafin kayan shi anta ta tsaya kallo na cikin mamaki wai wani irin hali ne wannan badi'atu me ya miki haka na ce bai mun komai ba kuma karki ji haushi na akan muktar tunda dai na fishi kusanci da ke da sake kallo na ta ce to ko kin fishi kusanci da ni ba zai hana ni ganin gaskiya ba muktar ɗan ɗakin nan ne yana ganin iyayen shi a gidan nan amma bai shawara da su akan al'amuransa sai abin da alhaji ya gaya mishi komai na uwa da ni yake yi ba zai zartar da komai ba sai ya tambaye ni me na gani ke ƙarya ma kike ki ce ba kya son komai nashi ko wannan kilishin da kike ci ai shi ya kawo ai ko na na miƙe na je na tsuguna na rika cusa ɗan yatsana a cikin makoshina har sai da na amayar da duk abin da ke cikina. na sannan na wanke gurin na kuskure baki na na sake wani wankan na da gefe antina na zauna ina sake wata kwalliyar ita kuma na kawai take da kallo ban cika san abin da kike yi ba badi ato. ke da muktar ai ko riga kun zama ɗaya tunda in biki haifarwa muktar 'ya'ya ba a matsayinsa na mijinki za ki haifarwa ƙaninsa to me zai sa ki riƙa yi mishi irin wannan ƙiyayya haka shi kuma baya ƙinki yana shigowa falon nan labarin ke yake fara tambaya na yi na ce ƙarya yake yi shi ma ba so na yake ba munafiki ne kawai yana yin haka ne kawai don ki ji daɗi ta zuba min ido cike da mamaki ban san me ta tana ba sai kuma naga ta yi murmushi ta ce to shi shikenan ji amma ga ginin da yake can a sashen kakanninsa ki yi kokari ki je ki gani ba don shi ba don mutuncin da ke tsakaninmu da yan uwan na ce mata to amma shi kan ba na son shi kuma ba zan so shi ba kuma tun da na gane idan na auri na fi 'ya'yan da zan haifa masa na muktar ne shi ma na fi in ba zan aure shi ba ni dama ba wani son shi nake ba dan dai kawai muna mutunci ne anta ta ƙara fusata ta ce to abin naki ba sassauci ko an miki nasiha kuma ba kya karɓa ta shiga yi min faɗa da na ji ta lafa sai na ce mata anti bari in je so ba ta yi murmushi ta ce babu inda za ki je yi zaman ki mu sha hiran mu ai magana ta ƙare da na gane da gaske ba kya son kayan shi ba zan sake baki ba to amma in tambaye ki kina son kwamishinan 'yan sanda ne na ce mata me kika gani ta ce na cikin kin ce dama san ba wani san na kike yi ba kin ga kuma shi ma yana ta ɗawainiya da ke ko shekaran jiya ma yayo aiki. ta tashi ta ɗauko jakar da kayan aiken ke ciki ta shiga nunnuna min na gama kallon kayan nashi na yi murmushi na ce ke dai an ta kawai bar a kai ɗinki ko ban aure shi ba ai sa ya wuce ya zobe idan ma yayi ba matsala babu babba zai biya ta yi murmushi ta ce ko kuma muktar ba tunda a yanzu kan mafi yawancin hidimar gidan nan ya ɗauke ta hatta hatsin da ake ci yanzu shi ke kawowa ya ce su iyayen su ji da na ce ba ni kawai na ce to madalla na kawar da maganar muktar ya wabashe sauran filin da ke bangaren kakanninsu ya zabga wani irin gini na ban mamaki wai zai gina inda zai rika sauka in ya zo gida shi da iyalin shi a zuciyata na ce kai mutum mai son kanshi bai ji daɗi ba bai koyi tunanin ya rage wasu nafi wani gurin ba ko su wurin da za su yi nasu ginin ina za su yi oho na kalli anti da ta matsa min sai mun je mun ga ginin tare na ce mata shi dai wannan akwai mugun mutum gashi da haɗamar tsiya dubi yadda ya kwashe wuri gaba ɗaya bai raga wasu nafi komai ba amma dai kam ginin ya ginu ke kya ce na zaman dindindin ne ba masauki ba na yaba don anta ta ji daɗi kwana na biyu a gidan ranar da safe anta ta ce in shirya za ta aike ni can wajen wata aminiyarta wadda ke layin rediyo na yi kwalliya irin wacce na saba yi na nafi gidan hajiya larai na kai mata saƙon antina muka ɗan yi hira kafin na mata sallama da nufin tafiya na fito bakin titi ina taron mai abin hawa sai ga wata mota ƙirar honda acura ta zo ta tsaya a gabana gilasanta suka zuge kansu wani matashin saurayi ne a ciki sai kamshi yake cikin murmushi ce biki san daga inda nake biye da ke ba kin hau tasi ne a can cikin gari kofar wasu benaye guda biyu na ɗago ido na kalle shi saboda jin yayi kwatancen unguwarmu nan inda kika shiga kuma kin yi awa ɗaya ne da minti talatin da bakwai don haka ki taimake ni cikin abu biyu kimin ɗaya ko dai ki min kwatancen gidanku na gaskiya ko kuma ki shiga mota in kai ki in kuwa kika yi min karya to biki min adalci ba domin kafin gamuwa da ke wani aiki na fito yi na bashi na kama binki saboda na gane ko na nemi tsaida ki ba za ki tsaya ba ban ce mishi komai ba takarda da biro kawai na ɗauko a cikin jakata na rubuta mishi sunana ati shehu department of computer science bayero university kano sai nambar gidanmu na miƙa mishi na wuce na tafiyata cikin nutsuwa ya biyo ni da motar tashi ranki ya daɗe to tun da yau na ganki a zaria zan iya zuwa gidan namu kenan an jima na gyaɗa mishi kai nuna alamar e cikin zuciyata kuwa na ce lallai da alamar wannan ɗan siyasa ne daga yi mishi kwatance tun bai zo gidan bahar ya maida shi nasu na idar da sallar isha kenan sai ga wani yaro ya shigo ya gaida anta cikin girmamawa sannan ya ce mata wai ana kiran badi'ata a waje na ce in juwa ya miƙa antu wani kati wai in an tambaye shi in ba da wannan katin sai da ta kalli katin ta miƙo min shi kuma wannan ina kika samo shi na kalli katin da aka rubuta barista kamal ibrahim sai lambar waya ta gida da ta ofis na ce kila mutumin da na miki bayanin haduwar maɗazu ne ashe ma kin gani anti lauya ne to in lauya ne menene ke samarin har nawa zaki yi ne kin san dai ba zai yi ta tara mutane ba ko bayan kin san mutum ɗaya zaki aura sannan shi alhaji ma ba san ganin ki da samari yake ba kullum ya ganki da wani saurayi sai ya yi mun magana na ce mishi to biki tsaye da mutum ɗaya ba ga wasila ta ta tsaye da wanda za ta aura ke kina nan kina ruwan ido na ce to anti zan fitar na kimtsa na fita yana jingina a jikin mota a kofar gidanmu yana gani na ya soma murmushi ranki ya daɗe kin samu fitowa ni ai har na soma karaya na ɗauka ba za ki samu fitowa ba na ce ha ba dai ka taso daga nesa ka zo har gidanmu sai kuma in ce maka ba zan fito ba karo na farko da na mishi magana tun haɗuwar tamu ya ce to menene dan kin yi hakan aike mai mulki ce shi ne ma abin da ya fi dacewa da ke don kin hakan kuma ni ba zai bata min rai ba to amma yanzu tun da na yi sa'a kin min kwatance ya zama daidai na zo kuma kin fito to ba zan tsaya dogon gaisuwa ko bata lokaci ba sai dai in ce miki to gani na zo ki taimake ni ki gaya min gaskiya da bai ko ne ko alkawarin wani a kanki na girgiza kai na nuna alamar babu ya yi wani murmushi tare da faɗin ke badi'atu taimake ni duk wani abin da za mu yi a tsakaninmu mu yi shi akan gaskiya ba sai na tsaya gaya miki irin kamun da kika yi min ba idan kika min ƙarya kika sa na saki jiki alhalin ba hakan kike nufi ba za ki iya sa kwakwalwata ta buga idan kuma hakan ya same ni ba a ina ta adalci ba dan fari ne ni a wurinta babu abin da take so irina ta fi shekara kuma tana min magana in ka mata matar da nake so ban yi hakan ba amma yau da na rabu da ke ban je inda na niyya zuwa ba gida na koma na je na gaya mata yadda muka yi da ke kuma ita ce ta ƙarfafa min gwiwa akan ba za ki min kwatancen ƙarya ba gashi kuma ta canka na yi murmushi ban ce masa komai ba kefa badi'atu ta fara ce kamar ni ko kuwa ta nawa ce na taya shi murmushin da yake yi na ce yar auta ce ya maza ce a a a ke ce dangwara shalele kin ga shi kenan sai kawai nima in yi ta taya su in na tarairayar ki muna ina muka saka da ki ya gyara tsaye wasu gami da rage fara'ar nuna alamar rahat ta ishe shi haka zai koma magana ta gaskiya to badi'atu ubangiji ya haɗa mu a wani yanayi da lokacin da dukkaninmu ba mu taɓa zato ba jikina kuma yana gaya min ke ɗin matata ce don haka idan kin amince in na je gida zan yi magana da mahaifina don ya san abin da nake ciki na kuma gaya miki sun daɗe suna so in ce musu ga wacce zan aura karatunki a jami'a ba wani abu bane a wuri na. ina mai tabbatar miki da cewa idan har kika yadda kika amince da ni kika bani amanar ki to ba zan taɓa zaluntar ki ba ba ma zan iya ba ina son ki wata irin soyayya da ba zan iya kwatanta miki ita ba hankali na kwance na ce mishi kai mishi magana dan nima ya min ba ma taɓa yin saurayin da ya kwanta min a rai farar ɗaya ba kamar shi ina faɗin ya mishi magana sai na ji ya ce na gode ubangiji ya bani ikon saka miki wannan alkhairin da kika min na ce amin zan shiga gida ya ce to na daɗe ko na ce a'a to ungo wannan ki yi haƙuri ɗazu ne kawai haɗuwar tamu na ce a'a ka bar shi kawai ya kalle ni cikin nutsuwa haba badi'atu in miki kyauta kuma ki ce min in bar shi sai in ɗauka rainawa ki kai. na ce a'a ba rainawa ne ba ya ce to karɓi ko dan in ji daɗi na sa hannu biyu na karɓa tare da yin godiya ya ce yauwa abin da zaki min kenan addu'a ki ce Allah ka baiwa Kamal Badi'atu na ce amin ya ji daɗin faɗin hakan da na yi ya shiga motarsa yana tambaya ta yaushe zan koma na ce ranar lahadi ya ce to zan zo gobe da safe mai hira na ce to na shiga gida